sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kamfanin raba baya Amurka na Colonial Pipeline da aka rufe kwanaki shida biyu bayan wani kutsen kwamfuta da aka masa ya ci gaba da aiki a jiya juma'a kamfanin da ke samar da kashi 45 na mai zuwa kudanci da gabashin amurka duk da sake fara aikin bututun raba mai wasu sassa na kasar na ci gaba da samun matsalolin raba man a cewar ma'aikatar gasbudi.com mai bin diddigin iskar gas kashi 88 na gidajen mai a washington dc ba su da iskar gas a jiya juma'a a makwabciya jihar virginia rabin gidajen mai a jihar ba su da iskar gas haka zalika ita ma jihar maryland kashi 42 na gidajen manta ba su da iskar gas kamfanin colonial pipeline ya faɗa a shekaran jiya alhamis a wata sanarwa cewa ya samu nasara a idon wurin sake farfado da bututun man kana ya ce zai iya tabbatar da aikin raba mai a manyan kasuwanni zai fara nan da nan wata kungiya da ake kira dark da ake zaton tana gudanar da ayyuka a gabashin turai ita ce ake dorawa alhakin kai wannan kutsin da ya sanadiyyar karancin iskar gas kana aka yi ta sayan iskar gas saboda fargaban karanci a jihohi da dama a zahiri da alamar sanarwar bazata da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta cdc ta yi a ranar alhamis cewa za ta ɗage dokar saka takunkumin rufe fuska da kuma takaita taron jama'a ga mutane da aka musu allurar rigakafi ya zama babban albishir ga amurkawa masu neman aiki da waɗanda suke aikin amma suna neman ƙarin albashi labaran da ke yawo a ƙasar su ne masu ma'aikatu da shugabannin ayyuka suna kokawa a kan rashin iya daukar ma'aikata a cikin 'yan makonnin nan kamfanonin sayar da abinci da tafiye-tafiye da na nishadi musamman suna shirin haɓaka kasuwancinsu da ƙarin yawan ma'aikata kana labarin da cibiyar cututtuka ta cdc ta bayar ya ba su ƙwarin gwiwar ɗaukan wannan matakin wannan sadarwar da yana zuwa ne yayin da kasuwar yanar gizo ta amazon ta sanar cewa za ta ɗauki ma'aikata biyar a amurka da kanada a watanni masu zuwa bayan haka takan ba da la'ada na dala ɗaya da kuma ƙarin dala ɗari ɗaya ga ma'aikata da suka nuna shaidan yin allurar rigakafin covid-19 A jiya Juma'a rikici ya ƙara zafi tsakanin Yahudawa da Falastinawa yayin da fada ya kaure a yammacin kogin Jordan a lokacin da ake fama da kai hare-haren bama-bamai a zirin Gaza da kuma rashin kwanciyar hankali tsakanin bangaren Larabawan da Isra'ila. A yammacin kogin Jordan, ɗaruruwan Falasɗinawa sun yi aron gama da 'yan sandan Isra'ila suna jifa da duwatsu da ƙonannun tayoyi a cikin wata gagarumar zanga-zanga a yankin wanda aka kwashe shekara da shekaru ana yi. jama'an falasdinawa sun ce an kashe mutanen su goma sha ɗaya a cikin tashin hankalin a cikin isra'ila an yi ta samun rikicin kabilanci tsawon makonni biyu yayin da yahudawa da larubawa suke aron gama a wani wuri da ake yawan samun tashin hankali a garin lord a zirin gaza isra'ila ta kara jibge sojoji akan iyakarta da zirin gaza da falasdinu ke mallakarta lamarin da ya haifar da fargaba cewa rikicin na kwanaki biyar ka iya rikidewa ya koma babban yaki. ita kuwa kungiyar 'yan bandaga hamas ta ci gaba da harba rokoki a isra'ila a jiya juma'a yayin da ita ma isra'ila take kai harin atilari da kuma farmaki ta sama a kan yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta bayyana damuwarta ainihin kan karuwan taɓarɓarewar harkokin siyasa da ƙabilanci a faɗin ƙasar habasha in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya juma'a inda ta ƙara da cewa washington za ta yi aiki da ɓangarori masu rikicin da su tsagaita wuta a yankin tigiri kada su ba da dama ga aikin jin kai su kuma hukunta masu take haƙƙin bil'adama jeffrey feltman sabon wakilin amurka na musamman a yankin kuriya afirka ya dawo daga ziyararsa ta farko a yankin a ranar alhamis inda ya yi rangadi a kasashen misira da eritrea da sudan da kuma habasha an kashe dubban mutane kana aka tilasta wa wasu dubun dubatar mutane barin gidajensu a yankin tigiri tun cikin watan nuwamba lokacin da kungiyar 'yan tawayin tigiri ta tplf ta kaddamar da hare-hare a kan rundunar habasha an zargi sojojin habasha da na makwabciya eritrea da kisan kiyashi a yaki da 'yan tawayen habasha ta ce ta himmantu ta gudanar da bincike a kan zargin keta haƙƙin bil'adama kanin kasashen biyu sun yi alkawarin janye sojojin eritrea daga yankin sai dai ofishin firaministan habasha abi ahmed bai gaggauta mai da martani ga tambayar jin ta bakinsa ba a ƙarshe wani sabon rahoto a jiya juma'a a kan masana'antar makamashin zafin rana ya zargi beijing da tilasta yin kwadago a ma'aikatu da ke aikewa da irin waɗannan kayan zuwa sauran sassan duniya rahoton ya yi zargin cewa china tana tilasta wa 'yan kabilan ogur da 'yan kasar kazakhstan su yi aiki a waɗannan ma'aikatu da ke yin faifan makamashin sola da wasu kayayyakin shi da suke nuni da kididdigar gwamnatin china masu nazarin sun ce an zuba wasu mutane miliyan biyu da dubu ɗari shida a cikin wannan aiki a yankin shijan a cikin aikin da beijing ta kira ƙananan ayyuka Yawan bukatar makamashin sola a duniya ya karfafa gwiwan kamfanonin China su kara kaimi ta yadda za su bari a yi amfani da yanayinmu a cikin ra'usa, in ji binciken na Birtaniya. To sai dai wannan kokarin na tursasa ma'aikatan kwadago a inda ake waɗannan ayyukan. Masu bincike sun ce kamfanonin China da ke kokarin daina amfani da ma'aikatan da ake tilasta musu kwadagon ba su iya yin hakan cikin sauki. chani ta hakikance cewa masu aiki a wannan shirin suna aikin sa kai ne. A wannan mako ma'aikatan harkokin wajen China ta yi fatali da zargin cewa ana tursasa mutane aiki a masana'antar makamashin zafin ranan. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya Masu saurari, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya yau a cikin shirin a bari ya huce ina tare da Mala Salimu barka da shigowa wannan zaure na a bari ya huce. Yawa yawa barka da Grace Alhaji. Sai ba bakon sauraron bari ya huce ba ne sai dai bakon shiga wannan shiri na bari ya huce ne. Eh haka ne eh, haka ne Grace eh, kwarai ni ba kun shiga wannan. Yau wato zuwa nan gaba kaɗan za mu bayyana mu masu saurare wane ne eh, Malam Salihu. To amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da gaishe-gaishe. Gaisuwar a bari ya huce da taya murna zuwa ga Abdulkarim Sa'id Abdalla wanda matarsa Jamila ta haifi tagwaye Umu Salma da Ummun Kair waɗanda kuma aka raɗawa suna ranar Asabar da ta gabata a Damagaram. Allah ya raya tagwaye ya kuma sa su zama mummunai masu tsoron Allah da tausayin iyaye. Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga ikkilisiyar ekuwa da Bauchi DCC domin rasuwar Reverend Dr. Shuaibu Ben wanda ya rasu ranar Asabar. Muna mika gaisuwar ta'aziyya ga tsohon abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed domin rasuwar wansa Aminu Alfa Ahmed wanda ya rasu a garin Bauchi. Muna kuma mika gaisuwar abar ya huce ga wakiliyarmu a da magaram tamal abari domin rasuwar wani babansu sile mahare wanda ake ce ma dan dauda a maraɗi. Allah sa sun huta Allah kuma ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. sosai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta bari ya huce zuwa ga baban gida mato da Muhammad malaminta da Isa Lawal Girgir gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Bala Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana da baban gida mato gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Ado Salati da Aliko Auta da fatar an tashi lafiya. nan ko gaisuwar abar ya huce zuwa ga Dr. Salihu Bakari Gire da fatan yana cikin goshin lafiya sai kuma gaisuwar abar ya huce tare da fatan alkhairi zuwa ga Hussein Yusuf Masta da kuma iyalansa da fatan suna nan cikin goshin lafiya. sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga alhaji musa waziri Harkawa da ke garin bauchi da shi da iyalinsa da fatan suna nan cikin koshin lafiya sai kuma zan yi ainihin wato yi shi ainihin wato musa waziri fatan za mu iya cewa fatan allah ubangiji ya gafarta wa za mu iya kiranta da inna domin ubar gidansa ce allah matar kasuwa a grace to allah sa ta huta To Salo aka ce komi kirkin ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe na sada zumunci ga askira mai haula da Usman Kasim Kiringim sai sani abadambam da gaisuwar abar ya huce zuwa ga Usman Ɗanladi Burga a tsohon ma'aikacin BRC Bauchi. da kabiru ali kobi gaisuwa fata alheri zuwa ga bala ahmed da abubakar abdulaziz da fatar an tashi lafiya kamar yadda muka ce salihu komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu dire a wannan babi sai kuma mako mai zuwa idan allah ya nuna mana. lande burute janye yo. Kulbe duro be lande burute janye yo. Allah yo jalla jalalu inde ma fuɗɗirmin salati ma to laatiɗo kan hammi hande ma fulɓe duroɓe nder ladde noddanmi kettine fulɓe duroɓe faame ko galanmi fulɓe duroɓe ladde ɓurde jangewo Malam Salihu ina ƙara maka barka da shigowa wannan shirin. Cikakken sunan Malam Salihu. Shi Salisu Muhammad Garba. To wane ne Malam Salihu? To Grace Salihu dai eh, ɗan jarida ne. Sannan kuma a farko na yi fara koyon aikin jarida na gidan rediyo mallakar jiha wato na ABC Yola da ke jihar Adama. Daga ƙarshe dai yanzu haka ina aiki da rediyo Najeriya. a nan ma na zo na aiki a gudun wadda a yanzu aka gani kuma na zo zan fara aiki da muryar amurka ka ma fara ka ce ka ma fara na ma fara aiki da muryar amurka eh, a matsayin wakilin ba jihar adamawa da tarar eh haka kware na fara aiki a muryar amurka a matsayin wakilin muryar amurka jihar adamawa da kuma taraba a kuma salisu an haife shi a karamar hukumar gida a wadda ya yi makarantarsa na firamare a Rotterdam primary school da ke modire kuma ya je makarantar gaba da da primary ana ce da ita dai bonoculan wato dai bola kenan mm-hmm. wadda daga bisani ya sake tafiyar ya tafiye je ya karanci a yanayin da ake gudanar da shugabanci wato public administration a federal polytechnic da ke a nan yola sanan salisu ya yi aure yana da matarsa guda daya kuma salisu allah ya azarta shi da ya'ya uku akwai yasira akwai yasir akwai kuma abdulsamad to allah raya to salisu menene yasa ka shiga aikin jarida to eh, Eh, Grace eh, na mai kyau da zan cewa tun ina ɗan kankani mahaifina yana in ya dawo aiki dan mangariba yana kama gidan rediyo Najeriya Kaduna. To a kullum idan za mu masallaci sallar mangariba eh, sai in je ana zaɓe a gidan rediyo Najeriya Kaduna. Mm. To akwai wani kiɗa da ake sawa dab da in za a yi labarai. To da zarar an fara sa wannan kidan sai hankali na ya dawo kai in zauna dan in nasu in ji labaran nan saboda kullum ina ji na yana cewa zai a ji labaran duniya za a ji labaran duniya sai na taso da wannan aƙida wanda ya kasance ni kullum muradi na shine a na wa'azantar na faɗakar da kuma nishaɗantar hakan ta sanya ban da wani abun buri wanda kowane lokaci na fi son na ji ina cikin barkwanci ina cikin nishaɗi to saboda wannan shine makasudin abin da ya sa na shiga aikin jarida grace to to madalla to a cikin shekarun nan da kai kana aikin jarida wanne labari ne fi ɗaukar hankalinka ko wanda ka bayar ko kuma dai eh, wani labari ya fi ɗaukar hankalinka a matsayin ɗan jarida so eh, grace ah, labarin da na karanta shi wadda lokacin da nake karanta shi ah, na ji hankalina ya tashi har na ji kamar ma in tashi a gurin karatun ba dan aiki na bane shine lokacin da masu tada kai baya suka kawo hari a karamar hukumar mintika wadda ita ce karamar hukuma ta biyu a cikin ƙananan hukumomi da aka fara kawo hari a shekara ta 2014 wadda wannan labarin ni na fara karanta shi lokacin da aka wallafa shi a shugabannin bayan tantance kasance ni ne zan karanta to wannan labarin ya tayar min da hankali kuma ya ɗauki hankali na wata kowane lokaci ina kwatanci da wannan labarin hankali na ya tashi sosai a kai hmm. kuma ya ja hankali na a kai wadda lupa da dama duk lokacin da za su ba da taki ko a cikin wa za su ji an ce ai salisu ne ya fara faɗi hmm. a labaransu na karfe hudu Mm. wannan shi ne labarin da ah, ya fi ɗaukar hankali na wanda ya ja hankali na gire a aikin jarida da na da kuma labarin da na fara ɗauka wanda ya fara jan hankali. To me yake burge ka da murya Amurka musamman? <laughs> Ah, Grace. Ko? Ah, gaskiya sai dai sai dai san ce idan idan idan idan faɗi sai ko da tsakuro tsakuro ai. Yawwa tsakuro mana. <laughs> yawa na farko babban abin da yake ɗauka hankali ya sa ba na wasa da sauraron eh, tashar muryar amurka wanda kuma gashi har allah ya mallaka ne a cikin ɗaya daga cikin ma'aikatarta shine na farko ina samun labari ingantacce a muryar amurka na biyu ina samun shirye-shirye zan iya cewa a muryar amurka na fara koyon gabatar da shiri wannan a muryar amurka na fara koyon yadda ake gudanar da shirye-shirye yadda zaka zana gudanar da shi da rike mai sauraro ya zauna kuma ya bibiye ka a lokacin da zaka tashi kamar da amurka na fara wannan sannan shiri na gaba kuma wanda yake jan hankali na wannan a koyaushe Ah, da shi ke nema abokin barkwanci ne wannan shiri yana ɗaya daga ciki. To <laughs> barka da shigowa shirin. Na gode kwarai gare zaleri. To ma da lato Allah ya sa a dace Allah ya ƙara basira Allah ya bada nasara Allah kuma ya sa a gama lafiya. Muna marabtaka da shigowa wannan iyali na sashen Hausa. To, to, madalla, na gode kwarai gidan Alheri Abdu. jalla jalalu lamido caw mutuniya ta woyla be fombina mi torima manna no ismite abe mata da bonɗe duniya ɗo halkate abe mata woɓɓe ɗo gumi haɗo haɓa wurjadinama Vitor Maya hadi handu tuje ya dema. Vitor Maya hadi handu tuje ya dema. Jodi, jodi, jamanu, unane doa semta haba. bambado yidda hali da fuste da ka aiko mana waɗannan da muke bugawa duk yau kai ka aiko mana da su ashe eh, bafin latini ne kenan. Eh a wato waɗannan waƙoƙin da zan iya cewa su ne waƙoƙin da suke burge ni musamman duk lokacin da na zauna eh, eh, ina sauraron su suna matukar burge ni sakamakon na tashi a cikin fulani na sadu wata hidima da na yi da fulani ne da cewa ni ba ba fulatani ba ne kai kana jin fulatanci Sese sese. <laughs> Ban san abin da ake cewa kaɗan kaɗan da fullanci ba. Me ake cewa kaɗan kaɗan? Shede shede ko me? Sadda sadda. To sadda sadda. Yawwa kana cin ɗan fulatanci sadda sadda ko? To ba da Allah ya sa dai a cikin waɗannan waƙoƙin fulanin da muka yi duka ba mu zagi sarki ba. Ka a ci mu tara. Eh, ah, <laughs> ah, eh, eh, Allah ya yi ba ba ba ki kowane sarki ko kowane yaro a wannan wasan ba. To madalla to sai kace sai kace kuma kana da labarin Fulani. Eh akwai labarin bahulata ne kin san a nan a Adama Fulani suna yawan zuwa ƙauye sayayya kuma su je su sai da ɗan dabban su sai su sayo wani abu su dawo da shi riga. Eh kamar su kosai din nan. Wani bahulata ne ne. Mm. Eh yawwa to wannan karo ba ba kosai ya sayo ko cincin. kullum duk satin yadda shi kasuwa yana ganin talabijin wato tv eh, hmm. a kasuwar kauye ana yawan sai da shi to sai shi ba ya ra'ayi yake gaskiya satin na in zo zai sai wannan talabijin ne to to yana ba ki labari grace da zo da zo ya sai talabijin wanda ya sai da masa talabijin sai ya ce masa ta kaje sai ka sa huta ka kira yan wada ka arziki a zauna a yi kallo. Ko za a yi ta. Za a kallo ka. Lallaka. Ai, Congress na baki labari. Yana zuwa to sai ta tada girare a ƙauye. Ana ba magana. lallai a za a kallon talabijin kawai zai zai zai zaro tibi cikin kwali kawai sai sa a cikin wuta sai suka zauna kawai ya kalle sarkarsa kawai ya ce yau ku tare ku kallo zai zai yadda eh, ba zai koma kasuwa ya ce wanda ya sai mishi da cibi kila ba in ya muri ne ya rafta mishi sanda ya ce ka biya da kuɗi na. ya ce kaga kaga ito

wannan sati ya muni bai daɗin kasuwan ba. Daga malama Juli ta fara daga ba da hannu sabini da haka tilas mu ja bariki dan yanzu a madadin. Salisu Muhammad Garba. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. wazap wazap wazap warido halka duniya wazap wazap wazap warido halka duniya himɓe ɗo mofti tan heɓa yofta lamtare rewɓe ɗo mofti filmi ɗo holla alhawra wari worɓe fuu ɗo filma heɓa holla duniya to goɗɗo wolwi mbiyon hey addu haalaje to goɗɗo molwi mbiyon min wente ardiɓe ko asiri ta mababan ne a artin ta duniya yotti al'aura yettan a duniya ko yitti yotti al'aura kadi bo to don wodi ko wadi aman bizutuma aman batutu apilma holla duniya kai kadi derdaa

Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Hey, Babu Bambaro. kadibo a tsoriki baba mai har